One Arewa TV. Tashar ku zaɓin ku. wasu masu harkar mining ke murna kenan yayin da ɗaya daga cikin mining inda suke da fashe wato abakon inda suka gaza ɓoye farin cikin su bashir ahmad wanda shi ma aka dama da shi ya bayyana farin cikin sa ai farin ciki sosai da jin daɗi da fashewar wannan abakon saboda jama'a suna ta yi hayya an samu wasu masu ta bayani akan mu yan mining wahala muke sha'awa waye ne wahalan banza asaran data wasu suna cewa ma da aka yi mu da wano to sai dai wasu kuwa da dama ba su yi munnar fashewar ba domin abin da suka yi tsammani imani ba haka suka gani ba a cewar wani mai harkar samanin musa muhammad ya wannan ba wai fashewa ba ne fashewa muka yi saboda ba ta fashe yadda ya kamata ba saboda a da muka yi tsammani ba haka ta kasance ba ta sa mu cikin jimami da tunani da har wasu ma suna jin kunya hada ido da abokanan harkansu eh, abokanan alkawarinsu akan abin da suka yi alkawari akai a cewar sadiq diof da yawa daga cikin su suna da buri mai yawa akan avacoin inda wasu ma suka yi alkawura da dama wanda idan ka kwatanta manta da irin tarin wahalar da suka sha ba a biya su ba wanda har ma kunyar su haɗa ido da waɗanda suka cika musu baki suke yi. Gaskiyan zance ni ma na alkawari wa tim ɗinmu akan zan saya musu kwallo idan Allah Ubangiji ya sa a baku yandan nan ta fashe. To gashi ta fashe kuɗin da aka samu ma bai cancanci a ce ko saba in saya ba ballanta na a ce in saya musu kwallo. Saboda haka gaskiya ni wannan ban ji daɗin wannan mining ɗin da aka yi ba. Za a iya cewa murna ta koma ciki dama dai masu mining ɗin sun yi ta fatar jiran wannan lokaci na fashewar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 Bye.